A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da Aisha Sani Aliyu, wata matashiya, ta kuma ba mu labarin ta. Ni dai haifaffiyar sabuwar gandu ce. Ake to na yi firamare ɗina a gandun Nasarawa, na gama na yi secondary ɗina na yi ɗanbata na yi babura sannan kuma na yi diploma ɗina a Aminu Kano. Wani kwas karanta a diploma? Na karanta English Islamic Education. Mm. a wacce shekara na 2011 um, kina yanzu kina aiki ne a ba na aiki ina dai nema dai kin a ina da ina kin da nema ne biki wallahi ina da nema ban samu ba ai ta alƙawari a ce kawo takarduna. na gashi nan dai komai dai sai Allah da ya nufa to a karatun nan da kika yi shin kina da burin ki kara tun da kike diploma sosai ma kuwa da mu na so idan dan samu aiki na ke ga sai in ci gaba da karatu na komai ya fi daidai ba sai ka dinga komai ka dora miji wahala ba kai ma kana dan wasu abubuwa da zaka dinga dan taimakawa ka. ko ba haka ba to yanzu da kin ce kina neman aiki biki samu ba yanzu me kike yi yanzu ina yin sana'a gida ina yin cake ina donut samosa wataran ina yi dai amma ba sosai kasfe nake yi ba kina yin wannan aiki ne a rashin aiki ni ko ko daman cin kina karatu na sana'a eh, ina karatu na ina yin sana'ata dan yawanci ma kawai na da suka san cewa ina yin haka suna ta kawo mun kwangila ina yi sosai mako suna ta miki kwangila eh sosai na biki suna dai duka dai duk abin da ya samu dai to cikin ce da da aure kai karatu to da aure na ne karatu eh, ya kika yi kare karatu da aure ya kika hada gudun bula komai ina tafe da komai na daidai idan na tashi da safi zan gama komai ga baki daya ina dawowa yawanci da legal 2 ne an dawo yara kuma suna makaranta kafin su dama wata ina su ina idan da ko sai in dafa musu shinkafa shikenan kenan ke biki fuskanci kalubale ba abba lafin ban fuskanta ba sosai ma a wurin mai gidana babu ruwan a wajen karatun fa ba kya fuskantar matsi misali za a yi ta ke kuma ga gida ga a babu lokacin ma exams haka idan tashi da sassafe na gama komai ne aikace aikace na insha Allah mai gidana sai je sauki ne sabon matar na je makaranta ba na ma makara duk da haka duk da auren wallahi duk da auren yanzu me burin ki a rayuwa insha Allah ina so in yi gana ga masters ina insha Allah na kula da karatun yara na komai da komai kisan rayuwa na komai a tsara take yawwa to wani kira a kai tesa kuma wani kira zaki wa yan uwanki mata musamman akan harkar ilimi to yan uwana mata gaskiya ilimi ko ka girma da ilimi ba tsufa dai ka tashi kawai ka nemi ilimi shine ci gaban rayuwa kuma Allah ne mai taimakon komai da komai burin malama Aisha ta zamo mace mai dogaro da kai baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya